Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba biyar ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Babanne da kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya talata cewa kungiyar manyan kasashe masu karfin masana'antu G7 ta kudura aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru goma ana yi a ƙasar Siriya. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin kasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni biyu da ke dauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da dubu ɗari hudu. Waɗanda yaƙi ya risa da su a Afghanistan da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take kuma a saka 'yan ƙasar Afghanistan da yaƙi ya risa da su a cikin tattaunawar zaman lafiya da ake ci gaba da yi. kanan labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ji cewa rundunar sojan najeriya ta nesanta kanta da batun juyin mulki a kasar saka ni ina ganin a yadda wannan magana ta eh, clark da neman tashin hankali suke najeriya ta lalace Kungiyar Boko Haram ta kai hari a ƙauyen Ajari da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno ta kashe mutane 37. Sojojin mu kamata ya nuna musu a gaya musu wannan aiki aiki ne wanda yake ya kamata su mai da su ga baki ɗaya wajen su ga ainihin sun kawo zaman lafiya a nan Najeriya. Muna kuma da rahoto daga jihar Kogi inda wasu masu satar mutane da ba a gane ko su wane ne ba suka sace shugaban kungiyar da makiyaya ta miyata Allah a jihar ta Kogi. Bayan haka Murtala faruk Sanyin na na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya talata cewa ƙungiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu G7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru goma ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na kungiyar G7 da ni mun sake jaddada aniyar mu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Sakon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta ji sabin suka halarci taron haɗuwa fuska da fuska karan farko cikin shekaru biyu. Rikicin na Siriya na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen kasashen mambobin kungiyar ta ji sabin za su tattauna a kansu a taron na London. Sauran sun hada da hudarsu da China da Rasha da juyin mulkin Myanmar da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni biyu da ke ɗauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da dubu ɗari hudu. Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab a shekara mai zuwa. Mazauna sansanonin da su daga kasashen Somalia da Sudan ta kudu ne suna fatan za a ci gaba da tattaunawa don barin sansanonin a buɗe. A wata sanarwa ta baya-bayan nan gwamnatin Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab da yake da mazauna dubu ɗari hudu a sansanonin da suke cikin halin damuwa. Hukumomin Kenya sun ce sansanonin biyu suna barazana ga tsaro kuma suna kawo nakasu ga albarkatun ƙasar. Babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Kenya suna ci gaba da tattaunawa kan barin sansanonin a buɗe. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. waɗanda yaƙi ya ritsa da su a afghanistan da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take kuma a saka 'yan ƙasar afghanistan da yaƙi ya ritsa da su a cikin tattaunawar zaman lafiya da ake ci gaba da yi wahid shirzad wanda ɗan rahid ɗan shekara 21 aka kashe shi tare da wasu 22 a wani hari a jami'ar kabul a ranar biyu ga watan nuwamba ya ce bana na so in ga iyaye mata suna binne 'ya'yansu shirzad wanda ɗan gwagwarmaya ne ga waɗanda yaƙi ya ritsa da su yana kira ga dukkan bangarorin biyu su amince su tsagaita wuta na so a kawo ƙarshen tashin hankali da faɗa. Tashin hankali a sassan Afghanistan ya ƙara a 'yan watannin baya-bayan nan wanda ya kashe mutane da dama yawancin su fararen hula. Akalla mutum ashirin da bakwai aka kashe kana da dama suka jikkata a wani harin bom da aka kai da mota akan wani gidan baki da ke lardin gabashin Logar. kafin baballe ya kawo sauran labaran duniyar rundunar sojin najeriya ta nisanta kanta da batun juyin mulki a kasar biyo bayan kira da sanannen babban lauyan najeriya nan robert clark ya yi cewa sojojin kasar su karbi mulki a hannun gwamnatin muhammadu buhari sakamakon taɓarɓarewar al'amura a kasar domin su sake ta kasar ga dai hassan maina na da ƙarin bayani a wannan rahoton kakakin rundunar sojojin najeriya brigadier general onyema nwachukwu a cikin sanarwar da fitar ya ce sojojin Najeriya ɗari bisa ɗari na biyayya ga kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma turakai na tsarin mulkin demokaradiyya da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Rundunar sojojin Najeriya na kashe ga duk wani jami'inta da ya kuskura ya sa kansa cikin irin wannan batu to tabbaci hakika zai yaba wa aya zaki. Ko da yake duk ƙoƙarin da muka yi na neman ƙarin bayani daga sojojin akan wannan sanarwa tasu bai nasara ba. Tuni masana tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso suka fara tsokaci. Ko da yake mun ji ko su sojoji sun fito sun yi magana da cewar babu tunanin karbar mulki a tare da su. To babban matsalar da yake akwai da wannan kira da ake shine yana ƙara ƙarfafa da kuma jefa zaman ɗarɗar da barazana da kuma ƙarfafa masu aikata laifuka na harka tsaro ɗin waɗanda suke aikatawa domin ya nuna a fili a bayyana cewar gwamnatin ba ta da ikon da za ta iya yin abin da ya kamata na ta hana abin da yake faruwa in ka ɗauka kimanin watanni guda uku zuwa hudu zuwa yanzu abubuwan umarni da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bada umarni ga hukumomin tsaro su yi wanda kuma aka kasa yi guda nawa ne ai ba su da iyaka dai da ire-irensa na duba irin taɓarɓarewar al'amura ne a najeriya ya kai su ga irin wannan ɓarin zance amma ga kwararru irin su dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja ko ma dai menene ke faruwa a najeriya ba daidai bane a ce sojoji su shigo domin su yi kutse a cikin tsarin mulki sojojin najeriya ba su da wata dama ko wata doka ko wani tsari ko wani magana komai in dai ba karya tsarin mulki suka yi suka fito suka ce sun yi juyin mulki ba da za su iya karban mulki su ce wai sun kafa wani tsari wai ƙasa tana cikin wani yanayi ai yanayin da ƙasa take ciki laifin yana tare da su kama yadda yake tare da masu mulkin saboda su ne a gaba-gaba su ne kamata in an ki yin abin da ya kamata su fito su ce sai an yi abin da ya kamata don a gyara ƙasa shin ba kwanan nan aka sauke hafsoshin sojoji ba ne ba rike sa aka rinka yi shekaru biyar ya kamata su tafi ba saboda ana tunanin an basu za su iya tabbatar da tsaro a ƙasa saka ni ina ganin a yadda da wannan magana ta eh, Clark da neman tashin hankali suke a Najeriya ta lalace. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baban dauke da sauran labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sabon burin yin allurar rigakafin COVID-19 na ƙasa, inda kashi saba'in cikin ɗari na Amurka za su karɓa akalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya kafin ranar 4 ga watan Yuli. wani sabon mizani na mayar da kasar koma harkoki yadda aka saba tare da bikin ranar samun 'yancin kan amurka shugaban ya faɗi a wani jawabi daga fadar white house jiya talata cewa wannan yana nufin yin allura kusan miliyan 100 wanda wasu allura ta farko ce da wasu ta biyu cikin kwanaki 60 masu zuwa kusan kashi 40 cikin 100 na amurka da suka haura shekaru 18 sun karbi cikakkiyar rigakafin covid-19 a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc makarantun firamare da sakandare a ƙasar sudan ta kudu sun sake budewa a ranar litinin sama da shekara ɗaya bayan da suka rufe a ƙoƙarin dakile yaduwar cutar coronavirus shugaban yaƙi da covid-19 a sudan ta kudu hussein abdulbaki ya buƙaci malamai da ɗalibai su ci gaba da bada tazara da kuma aiki gaba ɗaya da matakan kariya yayin da suka koma zuwa ajujuwansu. A yayin kaddamar da kamfe na koma makaranta a wata makarantar firamare a Juba babban birnin ƙasa a ranar Litinin, Abdulbaki ya ce gwamnati ta yanke shawarar sake buɗe makarantu bayan da aka samu raguwa waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a faɗin ƙasar. ya kuma bukaci dukkan malamai su karbi cikakken rigakafin wanda ya ce gwamnati ta buɗe cibiyoyin allurar rigakafin da dama labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutane 37 ake sa ran sun rasa rayukansu sakamakon wasu hare-hare da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai a ƙauyen Ajare da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno. Lamarin da ke tabbatar da kungiyar ta 'yan ta'adda ta ƙara ƙaimi a ayyukanta a cikin wannan watan Ramadan. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. tun a ranar lahadi da martini dai aka ce waɗannan mahara suka yi hari garin na ajeri inda suka hallaka wasu mutane guda shida da kuma wani jami'in soja guda wadda har ma makaddashin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafur ya ziyarci garin na ajeri don jajanta waɗannan mutane barin sa garin ke da wuya da misalin karfe takwas na dare waɗannan mahara suka sake kai wani mummunan hari zuwa garin na ajeri inda aka ce sun hallaka mutane guda talatin wanda ya da jami'an soja guda biyar da matasan sa kai da ake kira sibilan jejiyar guda goma sha biyar da kuma wasu fararen kan hula guda goma bayanai da ke cigaba da fitowa daga garin na ajirje yana nuna cewa sun kona sansanin sojojin najeriya sannan suka yi awon game da dukkanin makamansu an da mukaddashin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadakul ke ziyarci waɗannan mutane ya ma masu ɗan takardar jawabi yana mai cewa ah, na farko mun zo ne yiwu ku da ya faru dan za mu zo jiya mu yi tasiya mu yi jana'iza sai kuma sojoji suka ce hanya su far mu jiya mu shigo ba yau kuma mun shigo da musamman mu yi muku taziya kuma mu yi muku jaji ga abubuwan da ya faru tunda ya masharata suka fara nuna damuwa game da irin wannan hare-hare da akan kai wa jami'an tsaro da ma al'umman gari wanda shugaban kungiyar nan wanda ya kira Borno Emirate Constancy Citizen Forum suka suna nuna damusu game da wannan hali da ake ciki game abin da shugabanta Alhaji Zanna Hassan Boma ke cewa mu a ganin mu na harkar tsaro kamata ya sojojin Najeriya su yi tunani sosai sannan su sake dabarunsu sannan kuma su fito da ainihin sabbin hanyar da za su bi su ga because ga muna da jiragen sama sannan muna da sojoji saboda haka sojojin mu kamata a nuna musu a gaya musu wannan aiki aiki ne wanda yake ya kamata su mai da su ga baki ɗaya wajen su ga ainihin sun kawo zaman lafiya a nan Najeriya. Haruna da biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna da biyu wasu mutane da ake zato 'yan bindiga ne sun yi awon gaba da shugaban kungiyar makiyaya ta miyata Allah a jihar Kogi. Bayanai dai sun nuna cewa a cikin makon jiya ne mutanen da suke cikin kayan sojoji suka ɗauke shugaban Fulani na jihar Kogi Alhaji Wakili Damana daga gidansa a ƙaramin hukumar Lakwaja. Kamar yadda sakataren kungiyar miyata Allah ta jihar Kogi Malam Adamu Abubakar ya yi wa wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Abun dai an zo mashi ne abun kamar su hukuma ne sun zo suka kama shi forcefully sai suka suka shirya id card suka nuna a cikin jama'a fa a masallaci so abun da ya bamu mamaki daga nan na kira cp na jihar kogi a gaya mashi har yanzu an yi bincike within state level nan ba a samu rundunar 'yan sanda ta jihar kogin dai ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko su wane ne suka sace shugaban fulanin kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar kogin Mr. Idi Ayuba ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. His people were there when they took him. Personally, I've called his number about two or three times. Uh, day before yesterday, the number rang, but nobody picked. Okay. So presently, we are just making inquiry to know where he is. Ya ce, mutanen shi suna nan a lokacin da suka ɗauke shi, kuma ni kaina na kira nambar wayar shi kusan sau biyu ko sau uku, kuma tana ƙara, amma babu wanda ya ɗaga wayar. To a halin yau yanzu dai muna gudanar da bincike ne domin sanin a ina ne yake. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kogin ke fafutukar ganin ta kubutar da shugaban karamar hukumar Yaba da 'yan bindigar suka yi awon gaba da shi a karshen makon nan da ya gabata bayan da suka hallaka wani kwamishina a ma'aikatar fansho ta jihar Kogin. In ji kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango.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 Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilowas 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wata takaddama ta kunno kai a yayin da ake zargin saka siyasa a naɗin shugabannin sabuwar kwalejin ilimi ta tarayyar Najeriya a jihar Sokoto. A kasar jamhuriyar Nijar kuma sabuwar gwamnatin demokuraɗiyya ta kasar ta so ayyukan kafa majalisun ƙananan hukumomi a fadin ƙasar. Assalamu alaikum. Tun a farkon shekarar da ta gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar kirkiro manyan kwalejojin horar da malamai na tarayya guda shida da aka ayyana yin su a jihohin Bauchi, Benue, Ebonyi, Oshun, Edo da Sokoto. Tare da makasudin inganta samar da kwararrun malamai musamman a jihohin da ake ganin an bar su baya ta haujin ilimi. To sai dai a jihar Sokoto murna ta koma ciki bayan da ma'aikatar ilimi ta tarayya ta bayyana sunayen shugabannin sabuwar kwalejin da aka kafa ta a garin gidan madi shalkwatar karamar hukumar mulki ta tangaza ƙungiyoyi a matakai daban-daban sun fito karara suka nuna rashin amincewa da naɗin da aka yi suna zargin cewa an sanya siyasa domin kuwa a cikin sunayen manyan shugabannin zartarwa da ma na hukumar gudanarwa kaf ba ɗan jihar sokoto ko ɗaya hasalima an ɗauko dukkan shugabannin zartarwa na kwalejin ne daga yanki ɗaya a jihar kebbi ƙungiyar ɗaliban najeriya reshen shiyar arewa maso yamma na daga cikin ƙungiyoyin da suka fito ƙarara suka ƙalubalanci wannan al'amarin ta bakin mataimakin babban sakataren kungiyar comrade abubakar a baba idan ka duba shugabannin da aka ɗoku na wannan makarantar wanda ake ce ma frobos ya hito ne daga gwando emirates rijistara wanda ake ce ma magatakarda ya hito ne daga gwando emirates wanda ya riga shekarun shi sun ya riga ya yi ritaya da aiki ya aji aiki yanzu yana a matsayin kwantiragi federal university gusau sannan kuma wanda a mai kula da sha'anin kuɗi na makarantar wanda ake cewa ba sa shi ma ɗan gwandu eminent ne to idan ka duba waɗannan ga mukaman gaba ɗaya guda uku suna a gaba ɗaya kai na makarantar sannan dukkan su sun fito daga gwandu eminent ne idan ka duba makarantar. ai ba ita ɗaya aka yi ba a wannan kasar an yi makamanciyarta a ocean state wanda idan ka duba chairman governing council probus da basa daga wannan jihar suke ta ocean sannan kuma an yi irin ta a edo state ita ma duk waɗannan manya-manyan makaman duk gaba ɗaya suna daga wannan jihar suka yi to an yi irin wannan kuma a benue state ita ma shugabanninta na wannan makarantar duk daga wannan jihar suke sannan akwai irinta a jama'a Bauchi state wannan duk shugabannin na makarantar daga wannan jihar suke nan kawai ne sokoto aka zo aka nuna bambanci akan na bangaranci akan wannan sha'anin mulki na wannan makarantar kuma abin da zai ƙara sa gano cewa kawai an sa ra'ayi ne shine na a ɗoko 'yan jiha guda kuma 'yan masarauta ɗaya sannan wannan makaranta ba wai ta jiha guda ba ce. hakanan kuma wata haɗakar ƙungiyoyin masu kishin jihar sokoto ta gudanar da taron manema labarai inda ta yi allah wadai da wannan naɗin na shugabannin kwalejin tare kuma da nuna yatsa ga wasu ministoci da take zargin sun yi haka domin biyan wasu bukatu na siyasa a ta bakin mai magana da yawon haɗakar kungiyoyin dr mansur isa buhari wannan makaranta cikin jihar sokoto take an ɗauko shugabannin ta manya-manya guda uku waɗanda suke da ruwa da tsaki ga gudanar da makarantar baki ɗaya daga yanki ɗaya jiha ɗaya sannan kuma guri ɗaya su zo su jagoranci makarantar nan kuma makarantar nan ta tarayya ce in an ka sa abin da mutane eh, abin da ah, hukuma da kanta ta kira federal character ciki ba wanda zai yi magana in ka lura ayi yankin guda biyu ne akwai yanki hukumar gudanarwa wanda ake kira governing eh, hukumar eh, manyan makarantar eh, masu kula da ita wanda ake kira governing council ba mu korafi a kai da babu dan sakutu ciki amma mun ga an ɗauko daga jiha hudu saboda mukaman guda hudu ne amma waɗannan mukamai guda hudu ne an ɗauko guda uku daga jiha ɗaya in ba wani abu ake nufi ba ko kuma wasu ne ake son a daɗaɗa mare ba za a yi haka ba mu korafin mu a kawo dan sokoto wani ma a sa shi ciki saboda mu ma mu samu guraben karatu da ayyuka ciki kai ka sani ni na sani yadda kasar nan ake gudanar da ita in ya kasance an kasance mutum uku wanda ke da wuka da nama ga gudanar da makaranta su uku suke yanke hukunci a ce daga jiha ɗaya suka fito za ka ga cewa wurin ɗaukar ɗalibai da ma'aikata son rai za a sa sannan ma dai gaba ɗaya dai abin bai dace da tsarin doka ba shi yasa muke korafi ba mun ce dan jihar kebbi baya da dama ya rika mukamin jihar sokoto ba a mu ba ma shugabancin mun ka ce dole sai an ba dan sokoto ba a abin da dai muka ce mukamin nan manya guda uku a raba su a sadan sokoto ciki babu laifi a sa sokoto kebe zamfara yi mamman kujerun uku ne sannan wa'annan jihohi guda uku misali su suke da kusanci da makarantar nan kuma muna cikin jihohin da ake gani muna da matsala ta ilimi don haka makaranta ce wadda za ta horar da malamai kuma ashe idan muka samu gurabe ciki a matsayin mu na yan jiha na ayyuka da kuma na wakilci mai kyau to muna tunanin za a yi mana adalci amma yanzu tun da tun wurin kawa wannan manyan jami'an ba a yi mana adalci ba to muna tunani gaba ɗaya wurin gudanar da makaranta makarantar ba za a mana adalci ba. To kamar wa kuke zargi kuma menene dalilin su na yin haka? Muna zargin aikin ministan ilimi ne Adamu Adamu sannan kuma muna zargin ah, hadda haɗin kai na shi ministan shari'a malami daga wannan jihar yake. shi dai ministan eh, ministan shari'a wasu na ganin kaman yana da wata bukata ne da mutanen kebi don haka yana so ya daɗaɗa musu kuma duk inda ya ga wata dama zai yi hakan shi kuma eh, adamu adamu ana tunanin shi ana zargi kaman akwai dalili wanda ya shahi sha'ani na addini kamar yadda na ce matsaloli ne wa'anda sun su a tsarin doka ba za su zama hujjoji ba shi yasa muke kokari mu kauce musu mu tsaya abin da ya zama kawai bisa ga tsarin doka to sai dai mun yi ta kokarin jin ta baki mataimakin ministan shari'a abubakar malami da na ilimi adamu adamu har ma da jami'an hukumar kwalejojin ilimi ta tarayya akan wannan batu to amma dai kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba sai dai za mu ci gaba da bin bahasin lamarin a shirye-shiryenmu na gaba A kasar jamhuriyar Nijar kuma yayin da sabuwar zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta soma aiki gadan-gadan. a yanzu ta mai da hankali wajen kafa majalisun ƙananan hukumomi a zaman gwamnati mafi kusa da jama'a bisa kundin tsarin mulkin kasar wakilan jama'a ne da aka riga aka zaɓa tun gabanin zaben shugaban ƙasa za su gudanar da zaben shugabannin majalisun ƙananan hukumomin lamarin da ya sa ƙungiyoyin rajin ci gaba a ƙasar suka dukufa wajen faɗakar da gwamnati da jam'iyyun siyasa dangane da muhimmancin zaben na majalisun na ƙananan hukumomi. wani mamba a gamayyar kungiyoyin farar hula da masana doka a kasar wato rotab a takaice iliyas abubakar ya yi wa wakilin sashen hausa bayani dangane da muhimmancin majalisun kananan hukumomin dokoki sun ce yanzu kananan eh, hukumomi an ba su dama kula da harka kiwo harkar noma harkar eh, su harka eh, kiwon lahiya da kuma harkar mahalli kenan wannan ɗaya yauni ne waɗanda aka ba su abin da ake ce ma transfer de competence kamar wani yauni ne da gwamnati ta a can eh, koli ta sabki ta ce ta ba su su kula da wannan fanni suna da yaunin kula da tsaro Eh, na jama'a na wannan yankukan da Allah ba su dama su zama su ne za su jagorancin wannan abu amma da hukuma kusan talaka shine ka harkar decentralization kenan talaka a yi da shi ko za a yi a shawara da shi a ɗoki eh, shawarar da ya bada a yi aiki ya zama ana dama da shi talaka ya gani a ƙasa shine maharin wannan majalisosi na abin ga kansuloli da ake dora abin daga cikin majalisun ƙananan hukumomi 266 da suka shuɗe wakilai kalilan ne suka kammala wa'adinsu ba tare da fuskantar matsala ba sakamakon rashin lakantar aiki da rashin mutunta doka a wasu wuraren a yayin da a wasu kuma dalilan siyasa suka haddasa tarnaki dalili kenan dan majalisar wakilan birnin yamai adamu manzo ke jan jan hankulan takwarorinsa na sauran jihohi. Kasan can baya an samu kurakurai sosai da yawa wasu jagororin ƙananan hukumomin ba su da masaniya akan aikin da ya kamata su yi wasu sun yi almundahana an yi ayyukan ashiya sosai kuma wasu merorin an ma cire su an tsige su wasu gaba daya kwansai din kalamar hukumar gaba ɗaya ma aka rushe ta gaba ɗaya kenan ka gani wannan duka rashin horo ne da su zababbun basu da shi kenan ya kamata jam'iyyun siyasa da gwamnati su mai da hankali. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma Cuba Hero Diodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Toma Dalla a gaida na Sanyin na. Yanzu kuma sai karatun alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe. Ismi Aisha Muhammad Lawal, ana ɗalibat min madarasa Malam Adamu Idris a wanka jimina.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 wajen natin alfafa na yau malfasli kwana ni kawata yau mai fauki suri fata a tuna afuwa da mafita ati sama ufakanat abawa ba wasirat jibal fakana sawa ba na jahannama kanat musada littagi na ma'aba labisi na fiya ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba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 Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya talata cewa kungiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu G7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru goma ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na ƙungiyar G7 da ni mun sake jaddada aniyar mu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Sakon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta ji sabin suka halarci taron haɗuwa fuska da fuska karan farko cikin shekaru biyu. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni biyu da ke dauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da dubu ɗari hudu. Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab a shekara mai zuwa. Mazauna sansanonin da akasarinsu daga kasashen Somalia da Sudan ta kudu ne suna fatan za a ci gaba da tattaunawa don barin sansanonin a buɗe. Waɗanda yaƙi ya ritsa da su a Afghanistan da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take kuma a saka 'yan ƙasar Afghanistan da yaƙi ya ritsa da su a cikin tattaunawa zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Wahid Shirzad wanda ɗansa Rahid ɗan shekara 21 aka kashe shi tare da wasu 22 a wani hari a jami'ar Kabul a ranar biyu ga watan Nuwamba ya ce bana so in ga iyaye mata suna binne 'ya'yansu. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz baban da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Gido ne wanda ya ba da umarni da ma mu na wannan safiyar. Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.